i y ga wasa ɗaya da ya rage bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 36 a can ƙasar ingila da kuma wasa ɗaya da ya rage a bangaren la liga na kasar spain shi ma mako na 36 a bangaren premier league na ƙasar ingila kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai jan ragaman teburin ta lallasa middlesbrough da kwallaye uku da nema wannan ya kara ba wa kungiyar kwallon kafa na chelsea karfin gwiwa na lashe gasar ta premier league a bana inda yanzu haka take mataki na ɗaya da maki 84 tottenham tana biye da ita a mataki na biyu da maki 74 inda ya rage saura wasanni uku duk da kwante a kammala gasar ta bana kungiyar kwallon kafa ta chelsea na neman maki uku ne kacal kafin ta tabbatar da lashe gasar a bana ranar juma'a idan allah ya kamu mai zuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta karɓi bakuncin west bromwich inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta samu nasara a kan west bromwich ya zama a wannan ranar ne kungiyar kwallon kafa na chelsea za ta tabbatar da ta zamo zakaran premier league na bana na shekara 2016 zuwa 2017 a kasar ingila a kasar spain kuwa leganes ne a bangaren la liga ta lallasa real betis da kwallaye uku da nema a ɗaya bangaren na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi-final zagaye na biyu kungiyar ƙwallon ƙafa ta juventus za ta karɓi bakuncin monaco inda a karawarsu ta farko juventus ta bi monaco har gida ta lallasa ta da ƙwallaye biyu da nema za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka dawo bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya a yayin da ake kusa da kammala lig-lig da kasashen duniya daban-daban dan wasan gaba na kasar faransa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid antonio griezmann ya amince da ya koma kungiyar kwallon kafa ta manchester united da taka leda kakan wasa mai zuwa albaro morata kuwa na dab da yarjejeniyan komawa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ke kasar ingila daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain. luka Perez na shirin komowa tsohuwar kungiyarsa ta Deportivo La Corona na kasar Spain daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na kasar Ingila. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar Ingila Jose marumo ya buƙaci Manchester United da ta soyo Marco Rui daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. Shi ko a gero na Manchester City ya ki amincewa da tayin da manchester ta yi masa da koma kungiyar da ta leda da kakan wasan bana huta lafiya